Fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I welcome all of you to Jubilee House, the seat of our nation's presidency, where we have inducted into office today a new Chief Justice of the Republic, who is now the head of the judiciary, the third arm of government, responsible above all for maintaining the integrity of our constitutional order. Shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado ya gudanar da bikin ransar da sabuwar alkaliyar alkalai na kasa. Mai shari'a Gertrude Araba Esaba a kan mukamin alkaliyar alkalan kasar Ghana. Wannan nadin ne karo na uku a tarihin kasar Ghana. Inda ake nada mace akan wannan mukamin sabili da a shekarun baya an nada mai shari'a georgina theodora wood a matsayin alkaliyar alkalai mace sai nadin mai shari'a sufaya akufu a kan wannan mukamin sai nadi na uku na gertrude araba esaba tokunu a kan mukamin alkaliyar alkalai tunda shugaba nana kufu ado ya soma mulkin kasar ghana a cikin watan janairun shekarar 2017 shugaba nana kufu ado ne ya shugabanci ransar da sabuwar alkaliyar alkalai a ranar litinin 12 ga watan yuni shekarar 2023 inda ya fada cewa wannan ba wani aiki mai wuya ba ne a gare ta sabili da tana da kwarewa a fannin ayyukan shari'a na tsawon shekaru kuma tana da ilimin da za ta iya jagorantar fannin harkokin shari'a a ƙasar ghana yadda ya kamata shugaba nana akufu ado ya bayyanar da imaninsa a kan kwarewarta bayan shan rantsuwar kama aiki daga wanda ta gada wato mai shari'a kwesi enim yaboa a kan mukamin alkaliyar alkalai na goma sha biyar. Har ila yau shugaba a Akufo Ado ya ba da tabbacin cewa zai kasance abokin aiki na gari a wurin tabbatar da cewa sashen shari'a da sashen zartarwa sun gudanar da aiki tare da nufin inganta ayyukan sashen shari'a a cikin kasar Ghana. I I, Gertrude Araba Esaba Saki Tokonu, holding the office of Chief Justice of the Republic of Ghana, holding the office of Chief Justice of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear, do in the name of the Almighty God swear, that I will not directly or indirectly, that I will not directly or indirectly, communicate or reveal to any person, communicate or reveal to any person, any matter which shall be brought under my consideration. Any matter which shall be brought under my consideration. Or shall come to my knowledge. Or shall come to my knowledge. In the discharge of my official duties. In the discharge of my official duties. Except as may be required. Except as may be required. For the discharge of my official duties. For the discharge of my official duties. Or as may be specially permitted by law. or as may be specially permitted by law. So help me God. So help me God. A nata jawabin mai shari'a Gertrude Tokono ta sha alwashin gudanar da aikin tsaftace sashen shari'a da gabatar da sauye-sauye a fannin fasahar zamani domin taimakawa hidimomin aikin shari'a da taimakon sauran manyan alkalan kasar Ghana. I stretch a humble hand to the bar institutions of legal learning, the legislature, and all stakeholders to assist with interventions for raising standards of excellence in the training of lawyers. For the danger of bad lawyering lies not only in losses for those represented, but also in decreased values in the nation's economy. In assuring of quality legal learning, we can only win together. I close these remarks with deep appreciation for the nationwide goodwill support, and prayers I enjoyed during the period of my nomination and approval to this high office. Tarihi ya nuni da cewa sabuwar alkaliyar alkalai Gertrude Tokono a shekarun baya ta yi aiki a babban kotu da kotun ɗaukaka kara. da kuma a kotun koli bayan da shugaba nana akufu ado ya nadata a matsayin alkaliyar kotun koli a cikin shekarar 2019 sai dai wannan bikin ransar da sabuwar alkaliyar alkalai ya samu halartar mambobin majalisar dokoki da manyan jami'an gwamnati da manyan ma'aikatan sashen shari'a da wakilai daga sashen shari'a da kungiyoyin kare hakkin dan adam da sauransu i congratulate her warmly on her appointment and i wish her the best of luck and godspeed in the discharge of the duties of her high office. May God bless Chief Justice Gertrude Araba Isaba Saki Tokunu, the members of the judiciary, and us all. And may God bless our homeland, Ghana, and make her great and strong. I thank you for your attention. Mahmoud Abdelmomin, Gaskia Plus News, Accra. Kungiyar matasar musulmai na Agbajina da ke a unguwar Newtown a yankin Greater Accra tare da mazaunar unguwar da ke nuna damuwansu a kan yamma digo da luwadi wato LGBTQ da ke goyon bayan aiwatar da sahihin dokar jinsi da tsarin iyali na shekara 2021. sun shirya taron manema labarai a filin wasan Wembley Park da ke a unguwar Kutubabi. A yayin jawabinsa na bude wannan taron, sarkin kabilar Moshi na yankin Greater Accra, sarki na Basigiri, ya fada cewa sarakuna ba za su gaza ba a kan yaki da mummunar al'ada na yammadigo da luwadi wato maza masu neman maza da mata masu neman mata da ke yaduwa sannu a hankali a tsakanin al'umma ya yi kira ga sauran jama'a da ke fada aji a kan wannan matsalar da su tashi saye a kan yaki da wannan mummunar dabi'a a cikin anguwanninmu. A nasa bangaren Imam Abubakar Alhassan shi ne mai magana a madadin kungiyar matasa musulmai ta agbajina Muslim Youth. A cikin jawabinsa ga manema labarai ya nuna cewa a matsayin kungiyar musulmai da ke da burin kare mutuncin addinin musulunci. da kuma sare mutuncin al'adu na gargajiyar al'ummar kasar Ghana da kiyaye mutuncin waɗanda za a haifa a shekaru masu zuwa ga jawabinsa kamar haka. Na'am alhamdulillah ina ga na farko dai shi mu karo gode ma wanga tasha mai albarka da suka bamu wanga dama so da mu tofa albarkan bakin mu dangane da wanga mugun al'ada da a addabe duniya duka baki daya har muka waye gari yanzu muna cikin karkararmu na Ghana wanga muna cimma tuwo a kwarya shine batun namiji na a bada dama cewa namiji aure namiji mace ta aure na mace sannan kuma ila haddi ma a samu wayansu su nuna nau'i na jinsinsu yadda suke so to mu a zaman mu matasha a cikin wanga karkara na Accra New Town musamman a na. muslim youth movement muna gan cewa cikin fahimtar mu kadan karatu da muka samu shine ba daidai bane da al'ada ba daidai bane da hankali bai kama hankali kuma ba daidai da qur'ani da kuma hadis wanda ya zama da muke ya zama muna madogara yasa kai haka nan muka gan cewa duk da zai zo addabe mu na al'umma kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin sa cewa duk wanne ya ga wani miyagun abubuwa da ke tafiya cikin eh, mujtama a yi kokari yadda za a duka a tare wannan cuta saboda in muka kawo jikin aka tare wanga mugun abu da ya da ya taba ka ya taba yaranka ya taba eh, eh, mustama duka baki daya kuma Allah na ba mu kashiri cewa mu ji tsoro irin musiba da izan izan ya addabe mu ba dai saura wurin wanda suka kirkiro inama da ya taba kowa da kowa yasa duk abin da zo e hana ko e raunana ko e takaita ga abubuwa duka to mu muna gan cewa ba mu rahayi da wannan yasa wanga matasa suka tashi da wanga kausassan murya suna nuna bacin ransu suna nuna damuwansu cewa ba haka za a yi ba yasa abin da ya bamu karfin biwa mu tashi mu yake wanga bu kenan mun gan cewa wanga akwai ma takarda da aka aje gidan parliament da muke kauna cewa wannan takarda ya samu tabbatarwa kuma muna muna ba eh, shugaban shugaban ya sunan shi parliament honorable agbagbagbi muna yi mai eh, muna jinjina mai da irin gudunmuwa da yake bayarwa dangane da wanga magana Allah ya taimake shi sannan kuma duk wanda suke cikin wannan gida na parliament da suke suke magana kan wanga muna fata cewa irin waranga shagabanni muke neman su saya muna yanda ya kamata su yi magana yanda ya dace da mustama. a yayin jawabinsa a madadin limamin limamai na kasar ghana sheikh armiyawa shu'aib ya fada cewar ofishin babban limamin kasa ya sa kafa ya shure wannan ra'ayin aiwatar da harakokin yamma da luwadi a cikin kasar ghana da sunar 'yanci da kare hakkin dan adam ya ce akwai ayoyi karara a cikin alkur'ani mai sarki da injila wato bible kenan da ke umurtan kiyaye kanmu daga aikata wannan mummunar aiki sabili da wannan mummunar dabi'a ce Allah ya hallakar da al'ummar annabi lutu alaihi salam ya yi karin haske inda yake cewa From man's uh, position, as somebody who is a Muslim theologian and a scholar for excellence. He said that LGBT comes into direct confrontation with the system of God, and that is the family. And LGBT is a complete attack. It's an attack to the very foundation of society, which is the family. The family is society in microcosm. That the smallest part of society is the family. So if you want to damage the community, begin at the family level. Once you succeed in damaging the family, you damage yourself. Maimakon hali na son shi na ne natija abin da yake yin nan ina yaduwa ne sannu sannu ba a gani. Shi na abin da ke gudana yanzu nan da shi ana bin yaranmu ne ta fuskar makaranta ta fuskar wasu tsare-tsare ta fuskar wasu abubuwan nishadi ana bi da shi sannu sannu sannu kafin yaro ya gani an jawo shi an sa cikin abin nan duniyan bature abin da ke wuya kadan sai kun je kun ga kyamansa da ƙazantansa yadda yake idan ku yi tafiya duniya kun ga kyamansa ya ba ku mamaki kamar da ke nuna wa iyanki ta zo gida yau yau yau da ce miki ma ni kin haife ni mace amma ni na ci kamar ni namiji ne abin da ke zuwa kenan tunanin an haife da ɗiya mace amma ina ci cikin zuciya na kamar nin nan namiji ne ba mace ba ne saboda haka nan zan je dokta ya mini aiki ya juyar da ni daga mace kuma daga zuwa namiji ko kuma a juyar da shi namiji ne zan mace kuna ganin su kan tv da namiji ya koyi na zuwa da kansa kan tv washi transgender ne da shi namiji ne ya zama mace ina tafiya a rangwada amma subhanallah A nata jawabin Hajiya Aida Jibril da ke wakiltar kungiyar Islamic Charity Center for Women Orientation ta yi karin haske inda take cewa Abin da ya zo muna a cikin duniyanmu yanzu da kowa ke fama da shi. Abin da muke fama da shi akan mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah wai ya halicce mutum a cikin kyakkyawan sada cikin halitta da hankalin da Allah ya ba mu cikin halittan da Allah ya yi duka ba abin da ke da daraja kamar mutum da Allah ya yi tsari shi amma sai muka zo ta karshen zamani muna jin abin da kunnuwanmu bai son ya ji muna gani abin da idanuwanmu bai son ya ji wannan da ko dabbobi ba su sake fitiran da Allah ya fattara su ba domin a rayuwarmu duka ba mu taba gani kamar wani dabba ya juya namiji yana bin namiji ko wata dabba mace ta juye tana bin mace sai ya zo mutane suka yi kokari suka sa wanga abu a cikin hankalinmu suka juya yaranmu kamar su zama irin waɗannan sifa. In muka yi kokarin muka ci da hankalinmu kan wannan to insha Allah Allah ya taimake mu ta cikin. Amma dai in mu ba mu yi kokarin mu muka yi gyara kanmu muka gyara matanmu iyaye mu gyara kanmu iyaye mu gyara mata takinmu don faki da shayi yi uti in muka ce kamar mun shagala da rayuwar duniya da jin dadin shi da adonmu mu manta da tarbiyyar da Allah su subhanahu wata'ala ya ba mu kamar mu yi to abin da zai same mu kenan Wasu dalibai da suka halarci wannan taron sun bayyanar da farin cikinsu bayan sun ji wannan jawabai daga shugabanni. Sunana Fauziya ce To da na zo nan ga amfani da na samu ne ba. in iyayenmu, idan inda iyayen ba su ga ba, which is babanninmu da maninmu da ba samu shi sa wanga lgbtq gade ba mu yarda da shi ba kuma ba mu so a legalize shi sunana muhammad mustapha suleiman mun gode da program da aka yi mun koyi da kyau da they is a program against the lgbtq plus It's against our religion. So we all learn that. Whatever it is, in every situation, we should all go against it. Sunana Stephen Abdullah. Daga homosexuality kuma an ce haramu ne cikin addini. Kan mu bi bayan duniya kibin da za a ba mu je mu sa kanmu cikin abin da addini ya hana. Abin da na samu ciki.